الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته takwas ga watan bakwai shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai hijiriya wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa darasi na 60 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi allah ya masa hama idan ba ku manta ba muna babin da ke magana ne akan wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama babi na 54 babin da ke bayani dangane da hakikanin labari da ya faru akan mutuwar annabi alaihi salatu tashi hadisin kutai ba kala haddasa kutai ba kala haddasa na laisu an ibn alhadi an musa ibn sarjis an alqasim ibn muhammadin an aisha ta an haƙalata رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قده فيه ماء وهو يدخل يده في القده ثم يمسه وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت aisha take cewa na ga annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da zai rasu shine hobil maut a hannunsa akwai wani kwarya ko wani kwano ko mazubi shine kada fihi ma abinda ake nufi da alkada shine abinda ake zuba ruwa mazubar ruwa kuma ana shan ruwa a ciki kwanon ruwa ko kwaryar ruwa Tashe da ido na na ganshi wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi sai ya tsoma hannunsa a cikin wannan ƙwarya ko kwano na ruwa hannun ya ji ya sanyi sai ya ɗebo ruwa thumma yamsahu wajhahu bil ma sannan ya shafe fuskarsa da wannan ruwa saboda tsananin zazzabi ya shiga cikin wani mawuyacin hali da yake da buƙatar sauƙin zazzabin ta yadda sai ya zuba kansa ruwa ta ce kuma na ji yana yin addu'a yana ta maimaitawa la ilaha illallah la ilaha illallah sannan kuma yana cewa inna lil mauti sakarat waɗannan su ne kalmomin da annabi aka ruwaito ya cika da su a fili kuma ka je na fada la ilaha illallah la ilaha illallah zanzabi ya yi tsanani ciwon ya kai la ilaha illallah la ilaha illallah shi ma kenan a matsayinsa na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta kiran Allah lokacin zai bar duniya shi ma yana nuna muhimmancin ka yi ƙoƙari ka saba da ambaton Allah yayin da duk wani ciwo ya same ka kakka yadda kai sakaci ka saki jiki cewa a ai ba yanzu zaka mutu ba ai zaka tashi da yawa akwai wanda sun saki jiki ciwo bai kai ciwo ba sun ɗauka za su miƙe kuma wallahi ba su miƙe ba ko yaya ka ji wani abu kawai ka ɗauka cewa lokacin ne ya yi inda akwai masu tafiya ba ciwo ma yana cewa lalle mutuwa tana da ɗaci lalle mutuwa tana da tsanani lalle mutuwa tana da raɗaɗi shine inna lil mauti sakarat sannan ya ɗaga hannunsa sama yana roƙon Allah yana firrafiƙil a'ala Allah ka haɗa ni da abokanan zama maɗaukaka managarta arrafiqil a'ala mala'iku kenan da annabawa da manzanni Allahumma inni ala munkarat ya Allah ka taimake ni ka ƙara agaza min a bisa wato wannan tsanani shine shada'id ko gamaratil maut munkarat ko Maratil maut tana nufin shiddatul maut ka taimake ni akan tsananin mutuwa jama'a mutuwa tana da tsanani fa mutuwa tana da tsanani mutuwa tana da radadi mutuwa tana da wahala mutuwa tana da ɗaci a baka da ciwo shine abin da ya kamata mu fahimta a cikin wannan hadisin kuma kar ku manta wannan annabi kenan alaihi salatu wassalam abin da yasa ba za a fahimta ba ba a mutuwa a dawo ne da a ce ana mutuwa a dawo mamata suna ba da labarin tsananin da suka fuskanta a lokacin mutuwa to da ba labarin da ba haka ba ne to mutum ya sha wahala zai wuce ne da ya sha wahala zai wuce to sai mu rike wannan addu'ar Allahumma a inni alamun karat ko sakaratul maut ka yawaita yi wanda Allah ya shi dace zai ta faɗa wanda kuma bai dace ba sai dai ya karasa da ihu wayo wayo Allah wayo wayo wayo haka zai ta wayo ciwo ciwo wayo dan neman nan rike mun nan wayo haka zai ta waye nan har ya mutu lesh saboda lokacin yana raye ya samu dama bai je makaranta ba bai je inda za a koya masa addu'ar da ake yi in an ga alamar mutuwa ba bai dauke sauraron wa'azi wani kayan gabar ba to shi yasa kuma dama malamai suna cewa yanda kake haka za ka cika Allah ka bamu kyakkyawan cikawa wani hadisin imamu tirmizi ya kashi a cikin tirmizi da wannan littafin a wannan isnadin akwai jihala ta musa bin sarjis din nan sai dai riwaya ta zo irinta ingantacciya a cikin sahih bukhari da ta karfafa wannan ta hanyar zakawan maula aisha ya ce tana cewa manzon allah sallallahu alaihi sallama a gabanta lokacin da zai cika ga wani kwano rakawa ko ulba yana dauke da ruwa yana shigar da hannunsa yana shafan fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat da kalmar shahada annabi alaihi salatu wassalam ya cika ya daga hannunsa sama yana firrafiqil a'ala jama'a hannunsa yana haka yana fin rafiqil a'la fin rafiqil a'la kawai sai aka ga hannun ya fadi ya yi karkawai ran ya tafi tunda lokacin yana da rai hannun a tsaye yana fi rafiqil a'la la ilaha illallah inna lil mauti sakarat kawai sai aka ga hannun ya kwanta ya yi kasa ya yi kasa ya kasa ya fadi rai ya tafi kenan wannan abin a hannun na na Aisha annabi yana hannun na na Aisha abin ya faru to kaga akwai bukatar ka yi kokari ka yi addu'a ka samu kyakkyawar cikawa kuma da kalmar shahada min alamati husnil khatima yana daga cin alamar kyakkyawan cikawa cika da kalmar shahada Allah ka ba mu ita Allah ka azurta mu Allah ka sa muna da rabo ya Allah idan za ka ɗauki ranmu ka azabta mu da furta wannan kalma ta la ilaha illallah kuma samu sauƙi قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن, عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر Nana Aisha take cewa bayan wahalar da na gani ta mutuwa a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba burin ina ina yi gibda na ga mutum ya samu saukin mutuwa don daga baya naga wani an zo za a ɗauki ransa ya samu sauki ban taɓa yi masa gibda mana in ji ina ma ni ne ba bayan irin abin da na ga annabi ya sha wahala ta ce a matsayin annabi kansa sai da ya zo yana la ilaha illallah inna lil mauci sakarat a matsayin annabi da kansa sai da ya ɗauki hannunsa yana sawa a cikin kwano na ruwa yana ɗiba yana watsawa a fuskarsa yana watsawa a jikinsa don ya samu sauƙin tsananin zazzabi kuma sai na ga wani ya zo mutuwa ya same ta da sauƙi ta ce wannan ni bai dame ni ba ta ga manzan Allah fil alami wa ta'abi saboda in ma wani ya samu sauki to annabi ya samu abin da ya fi nashi shiddatun tsanani wa wajen shadid da ciwon matsananci shine afdalu ibadillah wa khairu ma khalaqa Allah mafifici a cikin bayin Allah kuma shine mafi alherin duk abin da Allah ya halitta a duniya babu ya annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisin imam turmizi ya kashi a cikin turmizi bayan nan din hadisi na 979 amma isnadinsa akwai uh, wato jahala ta abdurrahman ibn al'ala an ce majhul ne sai dai akwai wata riwaya ingantacce a cikin bukhari wanda za ta shaida wannan kuma ta karfafa wannan riwaya wanda na na aisha ta ruwaito matan nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu labaina ha qinati wa dha qinati fala akrahu shiddatul maut li ahadin abadan ba'da nabi tace ba annabi ya rasu a hannuna tsakanin hannuna da kirjina tace wallahi bana jiya wani tsoron wahalar mutuwa bayan abin da na gani ga annabi to annabi ma ya sha wahala akwai wani wanda za a ce ba zai sha wahala ba sai dai sauki sai dai sauki sai dai sauki akwai wahala kan sai dai kowa ya kimta mata wani zai ce tumi sa annabi abun ya zama to mai tsanani a kansa na'am saboda shi zan Allah Allah ya rubuta masa cewa duk abin da zai same shi na rashin lafiya ko wani ciwo da zai iya samun sa ko sakaratul mauti to yana da lada biyu shi annabi yana da lada biyu kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari abdullahi dan mas'ud Allah ji kansa rahama yake cewa ya shiga wurin annabi alaihi salatu wassalam wa huwa yu'aku wa akan shadida na shiga wurin manzon Allah yana cin wani tsananin zazzabi mai zafi Abdullahi dan Masudi yake cewa innaka latu'aku wa wa shadidan yanzu ya annabi daman kana yin wannan zazzabi mai radadi haka zazzabi mai tsanani haka qultu yace inna dhalika bi anna laka ajraini Abdullahi dan Masudi ce a ah, Kina wannan yana nuna tunda kana naka yafi na kowa tsanani kana da lada kala biyu kenan annabi yace ajal kwarai kuwa ma min muslimin babu wani mutum musulmi a duniya yusibuhu adan wani abu na cuta ya same shi alhamdulillah duk ciwo duk cuta duk raɗaɗi duk rashin lafiya duk kwanciya kai annabi ce ko kaya ka taka in dai kai mutum musulmi ne yusibuhu adan illa hatallahu anhu khatayahu Allahu akbar face sa dalilin wannan ciwo ko ta dalilin wannan gulando ko ta dalilin wannan hadari ko ta dalilin wannan kwanciya da kai a asibiti in dai kai musulmi ne to face sai Allah ya kankare maka wato zunubin ka? kamata hatu waraku shajari kamar yadda ka san ganyen bishiya yana bushewa ya ɗige ya zube gaba ɗaya ka ga bishiya babu ganye ko ɗaya a jikinta haka Allah ke wasu bayinsa idan ya ɗora musu ciwo da cuta kaga a wannan albishir ne ga muminai albishir ne ga musulmai zafin ciwo wahalar ciwo ba hasara ba ne zafin ciwo wahalar ciwo ba shi ke nuna cewa mutum ya shiga uku ba wallahi malam wani lokacin da ka mutu ba kai ciwo ba sai dai mutuwar shahada ne a kashe ka baka sani ba to gwanda kafin ka mutu Allah ya maka wasu alamu kaɗan yi jinya ko yaya sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya wani malam sai a ɗora mai shekara talatin Allah yana ta sa ana ɗebe zunubin ana ɗebe zunubin ana ɗebe zunubin ana iyali ana ta surutu ya ki warkewa wahalar ta isa mu ne wannan ciwo ba san ina asalinsa ba shi ko rabbul izzati ya san me yasa ya bashi a cikin ciwon bai kashe shi ba har yanzu wala Allah wannan bawan yana da wani laifi a wajen ubangiji da Allah baya so ya mutu ya mu da shi da wannan laifi tun a duniya sai a wanke shi akar makalla kan ka taba da na sani dan babanka ya dogo jinya kafin ya mutu kan ka taba shiga damuwa dan iyalinka ta yi jinya kafin ta mutu akwai bayin Allah da Allah yana girmama su kafin ya ɗauki ransu sai ya ɗora musu ciwo don ya kankare musu su <clears throat> kamar na yadda wannan hadisi ne mazu bukhari ya tabbatar ya Allah ka ba mu ikon <clears throat> samun cikakken imani da sakankan cewa da yaƙini a kan ainihin wato dukkan wani abu da za ka ɗora mana na damuwa wannan yake nuna cewa duk wanda yake yawan yin laulayi in dai musulmi ne wanda yake yawan ciwo da rashin lafiya yau asibiti gobe magani to ya fi ka samun kankarar zunubi a wajen Allah da dai in dai ka yi ciwo to akwai kankarar zunubi in ba ka yi ba fa sai dai ta wata hanyar ko ta isa gifari in ka yi shi kuwa nan automatically da ciwo ya same ka to kana samun kankarar zunubi shi sa mun karanta wasu bayin Allah salaf magabata na kwarai mala idan mutum ya dade bai yi ciwo ba sai ya tashi yana sallah yana ya ubangiji mai na maka baka jarrabe ni ba kaga dai ba neman ciwo ake ba amma ku sani mumini insha Allah ciwo kamar taki ne a gare shi kaga taki a ido a hannun ka sa shi yana da zafi in aka sa shi a jikin shuka in ma ba a yi ruwa ba sai ya kone shuka saboda zafinsa amma ya kaga idan ruwa ya zuba a kansa sai ta ƙara lafiya <coughs> Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ala da sana abu kuraib muhammad bin al'ala ala da sana abu mu'awiya an abdurrahman bin abi bakar wa huwa ibn al-mulaikiyu an ibn abi mulaikata an aishata radiyallahu anha qalat لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da aka ɗauki ran annabi alaihi salatu wassalam sun yi saɓani a kan binne shi a ina za a binne shi faƙala abubakarin سمعت من رسول الله sallallahu الله عليه وسلم شيئا ما نسيته ni kam na ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin da ban manta shi ba Ƙala. ya ce ma qabada Allahu nabiyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fi Allah bai taba daukar ran wani annabi ba face sai ya dauki ransa a wurin da yake so abin ne shi in ka ga Allah ya dauki ran annabi to a wurin Allah yake so abin ne wannan annabin ko a ina ne ko a kan hanya ne sai dai wannan hanya ta tashi inda ya rasu a nan za a tona rami abin ne shi ya ce to annabi ya faɗi wannan tunda ko Allah ya ɗauki ransa a ɗakin Aisha to wannan yana nuna cewa Allah yana so a binne annabi ne a ɗakin Aisha ya ce itfinuhu <clears throat> fi mawdi'i firashi ku binne shi a wajen shimfidarsa a kan shimfidar sai rasu annabi alaihi salatu salam. hadisi ne sahihi bi shawahid kenan kun ga a yanzu inda kabarin annabi yake to nan ne makwancinsa kamar na so ku gane wani abu guda wannan khususiyar ta annabi ne maganar inda mutum ya mutu a binne shi a wurin wannan ta shafi annabi ne kada wani malami ko wani wali ko wani shehi ko wani akramakalla ko wani basarake a ce wai a dakinsa inda ya mutu a nan da abin shi a'a ku kai shi makabarta cikin musulmi ku je ku sa shi a can ya ma rinka samun addu'a in an shiga ziyara amma yanzu al'amarin ba haka mutane suke yi ba idan malami ya shahara musamman malamin bid'a san shi sharrin dan bid'a abu yake da ka ba aya ba hadisi ra'ayi tsagwaru kawai yanda suka ga suka ga dama ka suke kawai ita sharrin bid'a kenan ba a tuntuban nassi kafin ayi. so malami sai ya mutu saboda matsayinsa sai a tona rami a inda yake a ɗakinsa a turakarsa sai a mai da wurin ya zama mazar wurin ziyara haka wani malami ya mutu a wani ƙauye can wani gari babban malami ne shehi irin na shehi dai kawai ba sai na bayani ba kun san shehi wallahi mutumin nan malam da ya mutu malam a inda yake ina so ku rinka fahimtar yadda mutanen nan suke ɗaukan malaman su kuma a yi haƙuri a faɗi gaskiya a yi bayani kar mutum ya ji zafi waɗannan mutanen da kuke tsarkakewa kuke ƙaddasawa 'yan adam ne iri ɗaya suke da sauran mutane sai dai allah ya fifita su da ilimi wanda kuma Allahu alamu ya karbi ilimin ko bai karba ba a shimfidarsa inda ya mutu a nan gurin nan <clears throat> nan suka kwantar da suka tona ramu cikin ɗaki da tayil da komai da gado da waye da komai turakarsa nan aka tona rami aka binne shi ana za a je makarmata ka ce a nan za a binne shi nan suka tona rami suka binne shi a cikin tsakiyar gidansa almajirai kuma suka zo cikin hidima aka gyara guri aka abin nan aka kawo wurin abun shan ruwa da randa da mai kafin a zo kawai wurin sai zan wurin ziyara da an zo ta a ce a shiga gaida shi a shiga a yi ziyara billahi lazimu malam wani dan garin ya zo bugo yana ta fada yana gaya na ce to ya zan yi zan tashin tafi garin kunje to ne kabarin ne kai ma da kake dan garin ba ku iya hanawa ba sai muna da malam bai kamata a kyale wannan ba na ce to ya za ka yi malam idan mutum ya zo ta'aziyya sai a ce ya shiga ya yi addu'a ka ji ya shiga ya yi addu'a ba wai ya shiga ya masa addu'a ba kun san akwai bambanci fa shiga ka masa addu'a daban shiga ka yi addu'a daban to duk kabarin shehunan nan da waliyan nan manya-manya abinda ake cewa shiga ka yi addu'a mun je sokoto ziyara muka ce bari mu je hubbarin shehu ko ba ka bane mu je mu ga ya muna shiga aka ce na farko dai ku shiga da takalmin ku cire takalmin muka cire ka shiga muna duddubawa dai muna yi masa addu'a muna roƙon masa Allah Allah ya fi mashi to sai masu kula da gurin suka ga mun fita kawai da wuri ce a ku yi addu'a ai nan gurin in an yi addu'a Allah yana karba ku yi addu'a a ku koma ku yi addu'a mu yi addu'a ba kuma masa addu'a ba dan shi kan ai shi dan aljanna ne shi ai yafaffe ne ai su a wurin su ai an yafe masa ai wannan shine takjisul ashkhas a dauki mutum guda a tsarkake shi a zo a rinka yin abin da bai dace ba kaga haƙabarin annabi cewa ka yi a sunna ka shiga ka yi masa addu'a ka yi salati ko ba ka bane har kabarin manzan Allah ba a ce ka je gindin kabarin annabi ka roƙi haihuwa ko ka je gindin kabarin manzan Allah ka nemi jari ko ka je gindin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi cin nasara kan siyasarka ko kaza ka ba cewa aka yi ka je ka yi masa addu'a ka yi mai salati ka yi masa sallama ka yi masa salati Allahumma salli ala Muhammadin ba yi mai addu'a ba ne? to don me yasa za a zo ana bautar da mu a ce don Allah ya dauki ran wani malami da waye waye waye da sauransu a zo abin nan a je a yi addu'a a kabarin shi to gane wani abu da malamai suke faɗa shi kabari duk wanda ya je kabari ya daga hannu ya yi addu'a ya roƙi wata bukata ta duniya a kabarin wani ko a makabarta ma gaba daya to ya zo da babbar bida kaji daya kawai ka je ka faɗi bukatunka a kabarin kawai duk wanda kuma ya zo makabarta ko kabarin wani malami ko wani babban bawan Allah da ake zato dan abin zato ne sai ya daga hannu ya roƙi kabarin ya roƙi mai kabarin ya ce mai kabarin ya masa kaza ya masa kaza to wannan ya yi shirka shirka ne roƙon wani na kabari kowa shi ko annabi ne yake kwance a kabari in ka daga hannu ka roƙi annabin ka yi shirka don ba a roƙon wani ba Allah ba haka ka ƙare rayuwarka kana iya na wai ya ka na sa'in kai kai kadai muke bautawa ya Allah kuma kai kai kadai muke neman taimakonsa ya rab addu'a ibada addu'a ibada ce so ba a roƙon Allah bukatu na duniya kabari saboda wai alfarmar wannan kabarin ka gane wai ai za a je ai addu'an ne saboda matsayin wannan kabarin ya kai ga in an roƙa Allah ya karba to ba yi ko kuma shi kabarin ya kai ga shi din a daga hannu a roƙe shi to wannan shi bala'i kenan to suna nan yanzu kabarurruka da yawa idan an je sai a ce ka je ka kira su ka roƙi har sunan su ake kira ga mutum mawaƙi waƙa fa yake gaba ɗaya ya shahara mawaƙi ne waka yake ya mutu amma garin nan saboda munafurci da bid'a ta bala'i mawaƙi a mayar shi waliyin Allah ai wali ne ana har yanzu dinnan har yau har gobe ana zuwa mutane suna zuwa ziyara gindin kabarin wannan mawaƙin, suna roƙon mawaƙin. wallahi tallahi malamai ku ji tsoron Allah ku gaya wa mutane gaskiya kafin kuma ku zo ku kwanta a dora muku tukwane a kanku mutum ya je ya amsa tambayoyi na tashin hankali wallahi duk malamin da yake dora mutane akan shirka ya shiga uku shi wanda ya shirkan ya shiga uku wanda aka dora shi akan shirkan wanda ya dora wani akan shirkan shi ma ya shiga uku abu akwai ciwo kwarai da gaske kuma iya gajeren tunani yanzu mutumin da yake kwance a kabari ka je ka ce wai ya baka ka duba kabari ba kai yanzu mutum yana da dama zai bari a sashi a wannan ramin a yi mana bayani wacce irin walittaka ce wannan dan me yasa shi waliyin ya bari me yasa malamin ya bari aka sashi a ramin me yasa in dai har za a je a roke shi yana kwance yaya aka yi ya bari aka yi masa tsirara yaya aka yi ya bari aka sa masa wannan farin kyalle wanda ya fi kowane kyalle a raha yaya aka bari ya sa shi aka sa shi a daddaure a matse a kishin gide me yasa bai bari aka yi masa wurin da zai miƙe kafa ya juyi ba akai a makaifa me yasa bari aka dora masa tukwane me yasa ba a sa masa wutar lantarki ba me yasa ba a sa masa inji janareto ba me yasa ba a sa masa katifa ba ba shi dan gata ma ne kaje ka bude shi duk walittakansa ka bude shi bayan kwana uku gani wari sai ya kusan halakar da kai tsutsa kawai za gani jama'a da Allah ku daya ku duba kabari yanda yake musamman yanzu duka ake cikin zafin nan ku rinka tunawa da rayuwar kabari a zafin nan wallahi tallahi wallahi ga gidajenmu sun gagare mu zama kana gidanka ka kwana kana da mafici kana fanka ma bata baka iska ka ta wanka da daddare sai ka ce me abin nan Allah Allah kake ka ji an kira asuba ka dan fito masallaci ka sha iska yasa yanzu da wuri ake cika masallaci kowa ya gaji kwarai dan adam kenan an dahu a gidan an dahu nan da nan to ka duba wannan rayuwar a gidajenmu da ɗakunanmu da wuta da fanka ko da maficinmu ko muna da dama mu zo kofar gida Kasar da kai shimfiɗa ma a kanta ka kwanta a kanta wani tiriri take fitarwa billahi mu tsakar gidanka ba za ka iya kwanciya ba ka yi kwanciyar waje sai ka yi ni ka sa mata suna zuba maka ruwa ustaz kafin ka dan samu sanyin wurin ku tuna wannan to ku tuna yan uwanmu da suke kwanci a cikin kabari har mutum ya samu dama wai ya zo ya miƙe kafa wai a duniya wai yayi abin da ya ga dama ka faɗi maganar da ka ga dama ka yi mu'amala da ka ga dama ka yi surutun da ka ga dama baka tunanin wataƙila ka sun kusa karewa ka tuna dan Allah malam yan uwanmu da suke kwance a cikin kabarin nan dan Allah yaya suke ji wala mota ce jiya na aji na tashi zan shiga da rana ne na zo zan shiga wani tiriri ni kaina sai da na tausaya kaina na ce hasbunallah wa ni'mal wakil wannan fa'i a mota a mota a mota da zaka iya kunna AC ma ka ji zafi ustaz zafi wani ruwa na ajiye na roba ruwa mai sanyi wallahi malam kafin na je na dawo don dauke shi lifton kawai zaka sa masa kana dora masa lifton zai dauka wallahi kuma ka bayar a ce shayi ka sha sosai zafi ku ji annabi yana cewa idza ishtadda al-harru idan aka samu tsananin zafin rana fa abridu sala ku sanyaya sallah mana inda kuna yin sallah karfe daya lokacin ba zafin rana idan rana ta fara yin zafi kuma da ita ɗaya da rabi ko biyu ma fa inna shiddatal harri min faihi jahannam lallai tsananin zafin nan da kuke ji wannan kyakkyawan misali kenan tsananin zafi da kuke ji yanzu yana daga cikin numfashin jahannama wutar jahannama ne in ta zuƙi numfashi ta furzar ya shiga duniya sai ka ji ko ina zafi wannan jahannama da ake cewa a guje ta numfashinta ma ya hana ka sakat numfashi ina ga ita ustaz ta yanzu wannan wurin akram kallah waye zai yadda da san ra'ayinsa a dauke shi a afka shi a wannan wurin a tura masa kasa wani ba Allah yake cewa tab ya ce ai wallahi duk mutumin da aka tona rami aka sa shi aka binne shi mamatan mun nan da kake gani duk wanda aka sa shi a ramin nan aka binne shi in ka zo kwana daya, ya 24 hours ya isa ya ribe duk abin da ka taba a jikinsa sai dai rinka zubewa kawai sai bayan allah da allah yake warewa akwai wanda ƙasa ba ta cin jikinsu kafanka in kana so ka gwada kwarai ki bare gudu ba ka tona rami kafanka ka ka sa ta rabin kafanka ka sa ta a rami ka binne ka jira zuwa gobe wannan wurin ya zama condemn duk jijiyoyin wurin sai sun mutu saboda ba iska lalacewa zai in ba sa ba kafa sai an yanke ta to ka duba a dauki dan adam din gurin gumdinsa dindika la ilaha illallah ka tuna wane ka tuna wane ka tuna wane da ka sani yanzu yana wannan rami yana kwance kuma yanzu ni da kai wai duk muna nan muna zaman jira ne amma mun manta ba mu iya yin sallah akan lokaci ba mu iya tsayawa mu yi zikiri ba mu iya tsayawa mu yi karatun alkur'ani ba mu iya yi wa annabi salati ba ma kyautata mu'amalar mu ba ma kyautatawa mu ga muna cin halal a cikin abin da muke nema duniya ce kawai a gaban mu amma kuma ga wani babban tashin hankali da yake gaban mu mun manta da shi so aqida ta ahlus sunna kabari gidan kowa ne kuma akwai azaba a cikin kabari akwai kuma ni'ima a cikin kabari azaba ga wanda suka saba wa Allah ni'ima ga waɗanda suka bi Allah kuma ba a yadda ba wani ya ce ya roƙi wani a kabari kowaye wani na ce maka kowaye kudin goro kowaye ba a roƙon kabari sa mutum ya je ya zauna a gindin kabari yana kiran sunan mamacin fa yana kiran sunan mamacin wai shine jan carbi fa saboda tsabar damsul basirati wal khuzlani shine fawridin sunan mamacin sai ka yi ciki ɗari ka daga hannu ka roƙe shi ka ce ka ba mu kaza kaji in zai baka yake kwanci a wannan wurin yasa baka ganewa ne kai fama li haula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha ku gane wannan yana da muhimmanci matuƙa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا آه، وعباس الأنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات sayyidina abubakar ne siddiq na aisha cike ba da labari lokacin da annabi ya rasu ya shigo ɗakin da annabi yake kwance ya buɗe fuskar manzon allah sallallahu alaihi salama ya sumbance shi bayan ya mutu wannan hadisin sayi ne ingantacce yana nuna mana ya halatta mamaci bayan ya mutu a buɗe fuskarsa a sumbance shi babanka ne ɗanka ne yayanka ne matarka ne ɗiyarka ce sallama ce kura. iya abin da za ka yi mai kenan ka sumbance shi ya tafi kenan ka daina ganin sa wannan gangan jikin kuma an gama da shi wannan shaksiyar ta ƙare rayuwarta duk wanda ya mutu kenan duniya an naɗe an rufe littafin sa zancen sa ya ƙare sai wani kuma kowaye ne kuma ko kai ne wallahi kana kwanciya yau labarin ka ya ƙare komai naka na duniya ya tsaya ko kwana arba'in ba za ka yi ba kai ko wata ba za a yi ba za a rabe kayan sawanka wallahi takalman ka wallahi ba za su yi maka ba za su yi maka kara su ce bari mu haƙura ba sai sun rabe su wani ma bai gama rubewa ba ma wani ya fara sa kayan shi motar ka da kake hawa a tafka ta a kasuwa a rabe ta magada su ci katon gidan da ka gina sai dai kaga an zo an kawo masu aikin bulo suna faffasa shi an tsatsaga shi ya zama na magada wani ya ce zan yi aure a ciki wani ya ce ni sai da shi zan yi wani ya ce ni baran zauna a nan ba ni tunanin babana zai dame ni baran zauna a nan ba baran zauna ba zan fita waje saboda kada tunanin sa ya rinka damun ta tunanin ka ya rinka damun sa har agogo wallahi sai sun raba nan. wannan matar ta ka kuma shikenan sai ta fara tunanin ba za ta aura kuma kaga dan adam ko eh ka mutu ya an gama da kai ba ce a ah, mun tara yaya da shi a ah, yanzu ya za a yi wallahi malam miji za ta fara tana kana mutuwa za ta fara tunanin waye kuma za ta dora ta ci gaba da rayuwar da shi wannan rayuwar da kai da ita wani kuma zai zo kana kabari kuma shi ma zai da ita haka duniya take shikenan kuma ita ma ta zama amarya a zo a yi mata murna a yi guda wasu ma har kiɗa wallahi mijinta ya mutu ta yi sabon aure ana mata murna ana guda an kira makiɗa da mawaƙa saboda akwai wadata an yi fati mijinta ne ya mutu ba eh to ai an gama da shi malam ai ta gama da shi ko alfarma wa 'ya'yansa ba za ta yi ba ba ta da kunya bari ta ce dan kunyan 'ya'yansa bai kamata ta nuna farai farau za ta sake sabon aure har za ta yi kiɗa za ta yi waka ba ta je a mata lalle a mata kunshi a maida ita amarya a je gyaran gashi a yi duk abin da mata suke yi wai ita ma amarya malam <laughs> kai mata kila malam ka san cewa suke wance nawa kika kwantar nawa kika kwantar ka gane miji nawa kika aura suka mutu suka bakki ta kwantar da biyu wata ta kwantar da ɗaya wata uku ta kwantar tana nan mai ƙashin rayuwa haka mata mutane su rinka wannan tunanin wallahi shi sa Allah ya yi gaskiya ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna kwarai kuwa inna min auladikum daga cikin 'ya'yanku fitina da iyalinku fitina ya ce aduwan lakum maƙiyanku ne ma ɗanka ya zama maƙinka in ji ƙur'ani matarka ta zama maƙiyarka in ji ƙur'ani saboda zama ne na rayuwa yadda ka san rayuwa akan takarda ba abin da yake dawwaman da ita ta yi daɗi irin bin Allah sa kana zaune da matar da bata bin Allah ba amfani wallahi ba amfani inda ba za ta bi Allah ba to ba za ta bi ka ba kuma wallahi ba za ta yi tausayin ka ba ha to ai yanzu yanayin rayuwar ne ah, to ka ajiye aduwullah kana kana kana kana kana abin din sa tunda ba za ta ba Allah maka ba shikenan ai ba abokiyar zaman ka bane ba ba za ta ba Allah ba ba addini ne a gabanta ba hasbunallahu wa ni'mal wakil qala haddathana nasr bin ali al-jahzami qala حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال وانبياه وصفيا wa حديث أبو Abu أبو Abubakar yana wani gidansa a wata unguwa da ake cire ta wato aliya suka aika masa suka ce sai ka yi haƙuri masoyinka ya tafi yau lokacin da annabi ya rasu kenan baya nan lokacin da maza ya wafaci abubakar baya unguwar ya zo ya tarar da mutane sun cika a gefen ɗakin annabi ɗakin aisha sai ga sai na abubakar ɗin yana zuwa ga masallaci ya cika ga jama'a sai ce a buɗe hanya na'am damun babban mutum ne da ya zo suna ba shi wuri suka buɗe masa hanya bai wa kowa magana ba yana cikin wani irin tashin hankali da damuwa ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi mughatta ya samu annabi yana lullube mughatta yana lullube fa kashafa alghita ghita an wajhihi yana zuwa sai ya dauki wannan mayafi da aka lullube fuskar annabi sai ya yayi ya buɗe fuskar wannan yake nuna damun malamai suka ce idan mutum ya mutu to a lullube shi ko a daji ne aka yi haɗari in mutum ya mutu kar a bar gawa haka a bude ko gobara ko haɗari ko ganye ne a ɗora ko kwali a ɗora ko wani ƙarfe ne dai a kife shiri ba a san a bar gawa haka a buɗe ba a so a ɗora wani abu a rufe ta wannan sunna ce wannan kafin a yi wa annabi wanka yau ga annabin da yake tunatar da su mutuwa ga mutuwa ta same shi yau ga manzan Allah da yake ce da su za a je lahira ga shi yau ta same shi shikenan yana duba shi ya tabbata cewa ya rasu kallonsa da ya mai kallo na fahimta kwai ko da an yi kuskure ko wani babban dogon suma ne yana budewa fa'ara fa'annahu qad daga nan ya duba ya sani cewa lalle annabi ya rasu yana ganin haka hawaye ya zo masa fa wada famahu bayna ainihi sai ya sanya bakin shi zai sumbanci annabi tsakanin idan annabi guda biyu nan da nan wannan dan kurmin ramin nan tsakanin goshi da hanci tsakanin ido guda biyu ya sumbance shi wa ala jabhatihi wa taqabbalahu taqbilata wada ya sumbance shi sumbanta na bankwana bankwana bankwana shikenan anan malamai suke cewa wannan yana nuna ya halatta a sumbanci mamaci kenan kamar yadda ya halatta mutum ya sumbanci fuskar baban shi koshin babansa ko uba ya fuskanci ya sumbanci ɗansa duk wani ya halatta ko mahaifiyarsa ko wani malami ko za a yi sallama don ban kwana ana yin wannan alasabili taudiya Allahu akbar ce bayan ya rasu sai ga annabi ya zo sai ga na abubakar ya zo ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa wada'a afamahu bayna ainihi ya sanya bakinsa a tsakanin idanunsa guda biyu ya dauki hannunsa ya dora akan eh, wato ainihin wato hannun shi Allahu akbar a cikin damtsansa ya rike sai ya ce wa nabiya ya annabi ya annabi na ya annabin Allah wa safiya ya zababban Allah wa khalila ya badadin Allah wannan malam ana ce da su a larabci kalimatu ta'allumin wa tawajju'in kalmomi ne na raɗaɗi jin raɗaɗi zafin abu da jin ciwo saboda ya rasa annabi ya rasa aboki a wata riwaya ce ya manzan Allah Allah bai zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce a duniya ba mutuwa guda biyu mutuwa ɗaya ne mutuwan nan da Allah ya fada za ka yi ta faƙad mita ha hakika ka yi lalle annabi ya mutu daga nan kuma a lokacin a waje ma ana ta masu damuwa masu wanda duk an shiga ka rasa ma me yake damun sabai ga umar can kuma ya zo ya tashi shi ma rike takwabi ya zare yana ta rawar jiki yana zuba ya rude sai na umar malam rudewa sosai rudu ya shiga rudu yana rike da takwabi hannunsa yana rawa yana ce in ya ji wani ya ce annabi ya mutu sai ya tsare wayansa ba a iya gaya wa wai umar a zo gabansa a ce mai annabi ya rasu a wannan lokacin baka isa ba sai mutum ɗaya da iya zuwa ya sakkana shi ya zaunar da shi sai na abubakar ya ga irin yanayin ya canja <clears throat> shi kuma abubakar ɗin allah ya shi wata nutsuwa ga damuwar amma sai allah ba shi nutsuwa ya ce da umar ko ma ka zauna ko ma zauna ya umar idris sai adireshin mutane duk mutane aka tara su ya ce to ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya abudullah fa inna Allah hayyu la yamut wanda Allah yake bauta to muna shaida muku fa Allah raye ne baya mutuwa Allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun in dai Allah kake wa bauta to Allah yana nan ka ci gaba da bauta wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wanda ko muhammadu yake bautawa to shi kenan muhammadu kan ya riga ya rasu sai ka san yadda za ka yi nan gurin yana nuna musu cewa ku kwantar da hankalinku mutuwar manzan Allah ba mutuwar addini ba ne ku kwantar da hankalinku rabuwa da manzan Allah ba yana nufin an rabu da sallah an rabu da zakka an rabu da azumi an rabu da sada zumunci bala sannan kuma yana isan musu da sako waɗanda suke cewa ko suke ganin annabi bai rasu ba to fa inna muhammadan qad mata kaga wannan kuma raddi ne ga waɗanda suke cewa ba ci annabi ya rasu ba kasan wasu suna ganin cewa bai ma su ba har yanzu dinnan akwai yan bidan da su a ganin su yana nan to yana nan yana ina ku gaya mana inda yake mu kai mai ziyara <laughs> yana kabari amma kuma tafka da warwara kuma lokacin sai a ce to a tafi kabarin annabi wara aje a yi masa ne aje a yi kaza فإن محمدا قد مات لا إله إلا الله قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما كان يوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا وقلوبنا أنس كنا ya rawaito wannan hadisi shahararre a duniya ya ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo madina yana muwazana ne yana so ya balansin zai iya yiwa yana so ya kwatanta muku irin yadda suka fuskanci annabi yadda annabi ya al'umma suka kasance yanda garin ya kasance lokacin da annabi ya shigo madina da kuma ranar da annabi ya bar madina ya bar madina ya tafi lahira ya yi wafati yana so ya gwada tsakanin wancan ranar da wannan ranar sai ke nuna mana cewa yayin da annabi ya shigo madina a zaa min ha kullu shai komai da ka sani na madina sai da ya haske komai haske a kalla haske haske ba wai fa wani abin haske sosai da ya shigo garin kawai sai aka ga garin ya canja yadda ka san wata irin wuta ce haka haska garin wannan dan a nuna maka lamarin annabi hakika ne tabbas ne wallahi wallahi mun yadda mun yi imani wallahi فلما كان كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ranar da kwai rasu komai da ka sani sai da ya duhu malam mutane idan su gaba ɗaya duhu ya nuna musu eh ah ai haka ne ko yanzu ka yi tabbatar in wani bala'i ya zo malam sai ka gaba ka ganin gabanka, haka ne labari wallahi malam aka baka wani labarin na bala'i na tashin hankali sai ga kamar ka makance kai idan mutum yana tsaye sai daga yana neman ya rike wani wuri zai fadi ba shine in an ba mutum labari yake faduwa kasa ba duhu duhu shine azlama min kullu shay wannan yana nuna izamul khatbi alladhi alamma bin nasi fi arja'il madina sun wayi gari ya ishu na faji'atan hiya kubral fawaje fa'azlamat al-ardu fi a'yunihim washtadda al-alamu fi qulubihim kasa ta yi baƙi a idansu raɗaɗi ya yi musu yawa a cikin zuciyarsu ya ce wallahi ba mu karkaɗe mu ba ma na aidina min turab kai muna fa cikin binne shi har mun sa shi a kabarin nan ga mu duk da turbaya da ƙasa wallahi ya ce wa inna fi dafnihi har bayan mun binne shi wallahi hatta an karna qulubuna qulubana har sai da muka yi inkarin zakatan mu kai anya ku ba ƙarya bane ba yace mun kai shi ba mun binne shi ga hannayenmu da kasar binne shi ba amma wallahi zakatan mu muna neman mu ta zakatan mu ce ba haka bane ba annabi bane ya mutu ba shi muka binne ba wani ne kasan umar me yace lokacin da annabi ya rasu cewa bai mutu ba ya ga ce bai mutu ba ba inna ma ba ka gaibaci musa Ya ce manzo Allah bai mutu ba ya tafi ne ya buya kamar yadda annabi musa ya tafi ya bar banu isra'ila ya tafi ya shekaru din nan Allah ya ce shekara talatin فأتممناها ashirin فتم ميقات rabbihi arba'ina a shekara عفوا kwana arba'in. kwana talatin ya cika masa ya zama kwana arba'in ya ce to irin wannan tafiyar ya yi zai dawo inna ma gaba ka bati musa ya ce ba mutuwa yi ba kai قال حدثنا محمد بن بشار وعباس الأنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات وأن حديث أي من كرنتاشكو قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن عائشة عن عروة عن عن هشام بن عروة عفوا عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عائشة تشي باين وانا بيان تشي انا شيدا مكو أن برانا الاثنين يا رسول نعم ضحى الاثنين ألوك تشم ولها أن يصلى أصباهي أنقما gari ya waye ba ya zahar ba da irin safiya din nan kawai sai aka ji wannan faji'a wannan labari mara daɗi wannan akwai haddada ranar da annabi ya wannan mahallu ijma malamai sun yi ijma'i kuma shine da yawmul ladhi wulida fihi alaihi salatu wassalam ita ce kuma ranar da aka haife shi ranar da aka haife shi irin wannan ranar ranar ne ya rasu haka Allah ya zaba masa qala hadathana muhammad bin abi umar قال حدثنا سفيان bin عيينة an جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ce an an ran annabi ranar litinin fa makasa zalika al-yawma wa lailatul thulatha haka wannan ranar annabi yana kwance bayan ya rasu din har ma daren talata wa dufina min layli a cikin dare aka binne annabi wa qala sufyan wa ghayruhu yusma sautul masahi min akhiril layl ana jiyo karan diga shine masahi diga da abun tono diga tebur gatari almasahi karafuna da ake tono ake tona rami malam cikin dare ana jin kwal kwal ana kwashe kasa wato kabarin da ake tona annabi kenan wannan karar ta me ai tonon kabarin annabi ne la ilaha illallah shi ma sai an sa a cikin kasa wallahi sai an sa Allahu akbar to wannan yana nuna mana kenan ba a lokacin da annabi ya rasu ba a lokacin aka binne shi ba kai ba ma ranar ba sai da ya kwana قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء kaga wata riwayar kuma annabi ya rasu ranar litinin ba abun ne shi ba sai ranar talata wani zai ce ah, to me yasa me yasa aka yi jinkiri saboda malam sabani yake ta samu wajen wankansa to an shiga tashin hankali malam wa yake magana bunne shi tukunna a yadda ya mutum ma tukun tashin hankali ne bayan ya an yadda ya rasu to ya magana wankansa ya za a mai wanka da kaya ko ba kaya za a kwabe shi kamar yadda ake kwabe kowa a'a aka yi ta sabani to ya ina za a kai shi a ne shi shi ma saɓani to yi maganar sallah wa zai masa sallah za a mai sallah shi ya za annabi yana bukata a yi mai sallah ko ko ba sai a yi mai sallah ba malam da ƙarshe fa malam shi kowa mutum ɗaiɗai biyu biyu jama'a jama'a goma ashirin talatin talatin hamsin hamsin sai a taho zuga sai su zo sai su yi mai sallah sai mai addu'a sai su fita wasu sai su zo zuga zuga maza suka yi mata suka zo suka yi sai da aka gama wani ya ce shi kadai zai zo ya tsaya akan akan akan akan gawa annabi ya tsaya yayi mata addu'a shi kadai malam kaji ayi mata addu'a ba a roke ta ba لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله كبامك kyakkyawan cikawa. ya Allah ka ba mu kyakkyawan cika Allahumma inna nas'aluka husnal khatima wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu wa rahmatullahi wa barakatu.